fauziya fauziya fauziya gaskiya ta fito ba ni na kama ɗaliba ba cikinta ne yake ciwo amma hakan bai hana mu ƙara fuskantar tsana da tsangwama daga mutane ba har sai da ta kai da na ƙara yunkurin barin makaranta. amma umma ta hana ni tare da cewa ni kaina na san ɗaliban makarantar ba sakin jiki suke yi da ni ba har ma da wasu daga cikin malamu alaikum. alaikum. gaskiya? Mm. Wannan me kike yi ne wai haka ne? Wallahi kin ga karatu nake yi bacci bai ɗauke ni. Karatu ko kuma shirme? Ki daina faɗa haka ‘yar uwa ba a san abin da gobe zai kawo ba. Wannan kyakkyawan fata kenan. Amma kar fa ki manta kwalifayin muka faɗi muna ji muna gani za a yi jarabawa babu mu. Saboda ba mu da kuɗin da za mu biya wa kanmu kuma ba mu da mai biya mana. Ainihin tun da kika gani haka sai na dake na nemi kuɗin na biya wa kaina kuɗin makaranta kuma da kuɗin jarabawa na da kaina domin sai an yi kandin nan da ni ke ma sai ki ɗaura ɗan mara ai abun ba na ƙarfi ba ne da za ki ce in ɗaura ɗan mara kin fi kowa sanin ba ni da su kuma ba ni da inda zan same su tun da kika gaban karaya ba ke ma bai kamata ki karaya ba dan Allah dan annabi ki raba ni da wannan magana kuma ina baki shawara ki kula da kanki wajen zuwa neman biyan bukatanki ki domin mutane da yawa suka rasa abin da suka mallaka wurin neman ƙari komai na duniya a duniya zai daɗe ba zai nisa ba fauziya ta wuce ta yi nisa to babu damuwa mala ka faɗa abin da yake tafa da kai malama saudi gaskiyar lamari allah ya sani ina ƙaunar fauziya ba kaɗan ba a cikin wannan makaranta da ba na kallon ku da wancan kallon da ake muku da wannan gidan hakan ne ma ya sa na ce lalle ta koma eh, makaranta duk da kasance da cewar su wato eh, eh, abokanan aiki na ba sa bukatar hakan Kwarai da gaske na san haka malam. To, shi kenan. To amma ni ni abin da nake magana anan shine tunda hakan ya kasance a sakamakon wannan abu mun rasa ɗalibai da dama iyayen ɗalibanmu duk sun janye yaran sakamakon wancan dalilin da muke magana ba wai don ba masanta ba hakan ne yasa ya zama dole ya zama wajibi a kanmu da mu haƙura da ita ba wai don ba mu santa ba a'a muna ƙaunarta har kwana gobe ga wannan takardar wannan takardar sallama ta ta ce ita ce Allah ya sa hakan shi ya fa alkhairi amin ina san kuna cikin damuwa amma ina so ku ci gaba da yin hakuri kamar yadda ya kamata ku ƙaddara cewa wannan wata jarabawa ce Allah ya kama ku ita kuma ku daure ku cije ku ci gaba da hakuri na tabbatar Allah zai muku kyakkyawan sakamako a tsakani Ko malamin sauye. <laughs> rayuwarmu ta kasance ba mu iya taimakon wani ke kuka ni tagumi amma hakan da Allah ya yi mana shine daidai domin Allah baya kuskure kuma baya zalunci na ya goyi bayan me ya Allah duk mutumin da ya zama fari wajen yi mana kagen nan ya Allah ka sa lahirarsa tafi duniyar mu kunci <laughs> Allah kai ne masanin abin da mu ba mu sani ba Allah don izzarka da buwayarka Allah ka kankare mana wannan maita da aka kakaba mana umma duk da na san babu abin da ya fi ƙarfin Allah sai nake ganin kamar kin roƙa mana abin da ba za mu samu ba Warai da gaske ke da abin da nake so da ke ki ci gaba da addu'a domin akwai wasu ni'imomi guda uku wanda baki taɓa ganin mai ɗaya daga cikinsu mayi ba. Dama zai iya yiwuwa mutane su yi wa mutum ƙagen maita kuma daga baya su canza masa suna. Insha Allah a kanmu za ta bayyana. A lokacin bakina zai miki ƙarin bayani. Kuma zan yi addu'a ko da bayan raina. Zan roƙi Allah ya mai da ke abun wawasan mutane kamar yadda a yanzu muka zama abun gudunsu. Lafiya ba za ta taɓa hana ki zuwa makaranta jiya da yau ba Fauziya. To lafiya mana, tunda dai ba wani abin aka yi min ko ne wani ba. Jiya dai shugaban makaranta da kansa ya zo har gidan ne ya kawo min takardar sallaman daga makaranta. Hmm? Haka suka yi miki? Lallai ko ni ma lokacin bari na makarantar nan ya yi. A'a, ban goyi baya ba, kuma ba za a yi haka ba. Ni ma matsala mutane ne yasa aka sallame ni. ba don a muzanta ni ba saboda haka ba zan bari ki raba kanki da alheri ba lallai fauziya ashe biki san kaunar da nake miki tsakanina da Allah da gaske nake ba to wallahi akan ki zan iya barin komi kuma zan iya rasa raina domin kaunar da nake miki ba iya kawanci kawai ta tsaya ba tabbas Allah shine mafi sani kuma ni ma na san amma ba ni da abin da zan saka miki da shi to kinga ya zama dole ki ɗauki shawarar da nake baki ta koma makarantar boko domin zaman ki a gida haka ba tare da kina zuwa kina rage yinin nan ba akwai matsala domin wata ranar shaidan zai iya shiga zuciyanki ya jawo miki wata matsalan ta daban domin shaidan zai iya shiga ranki ya zo miki da wata matsala ta daban da ake yi. umma wani irin duba kike yi wa makoman zamana a gida ba tare da zuwa kowace makaranta ba. Ƙwarai da gaske kamu abin babu daɗi. To amma ina tunanin me zai je ya dawo idan har kika sake komawa wata makarantar. ni ma ba zan ce zan shiga kowace islamiyya ba yanzu makarantar boko ce daidai da ni kawai yanzu haka ne to amma ina kika baro maganar kudin jarabawa da kika gaya mu na san ba mu da su amma da allah ina neman taimako ki ban dama in je gurin waɗanda za su iya taimaka mu gaskiya kafin in baki izini ina buƙatar ki sanar da ni wurin suwa za ki je iyaka ta cikin layi nan wajen masu ƙarfin da muke da su Kina da tabbacin za su taimaka miki? Insha Allah umma. To, ka iya jarrabawa ko za a dace. Kin gaskiya da bin gaskiya ba ta bar waɗansu sun tsira ba, ƙarfi guda da belin amo idan ba. Kafin na zo wannan gidan sai na je gida har huɗu a baya, amma babu wanda na samu daddadin magana daga gare su, balantana wani abu. tashi tashi tashi ba wani gaisuwa tashi tashi ba wani gaisuwa lafiya me ke tafi dama na faɗi jarabawan kwalafai ne shi na zo don ala ka taimaka min ka biya min jarabawar da zan zana ta bari ta yin kandi to yanzu yarinya banda abinci ana wannan hali ana ta abinci wa ake ta zancen wani karatu ko kuma ta jarabawa kina kallo kasuwan duk ta fita rikice mana kawai fita ake je a dawo dan jarin ma ake ci yanzu hmm? ki zo ki dinga zancen wani wani kwalifaya ko kwalifaya me haɗan da wani wani abin nan yanzu abin da za a idan kake taɓe tun da zuwa taimako kika zo nema kar ki taɓe ga wannan ni ma in bada da tawo gudunmawar kin gani ma a rubuta mu lada rike sauran kuma sai ki je Allah ya taimake ki wasu ma su taimaka ni dai ga najarin nasa ehe na gode yawwa amma sai nake ganin kaman baka gane ni ba kamar <laughs> ya ban gane ki ba ba fauziya bace ne yake da alisale na na na wa karsan mu daya abokin nawa alisale cindo ko ba fuziya bace ne to a haife ki a gaba na sannan ki ce ban gane ki ba ɗan hankali yarinya yau duniyawa ta gangano a birni in ban da ba fauziya fauziya fauziya yarinya tashi sai abinki tashi tashi wanda abinki ai nan gidanku ne ki saka ki wala kuma duk na ji bayanan da kika na abin da ya kawo ki batun kuɗin makaranta ku da fahimci menene zan share miki ki kin fahimta ko na gode ba kuma za ki samu abin da ya wuce kuɗin makarantar ma kin ji ko to na gode baba mhm. Allah ya saka da alkai mu banda ki unguwanni nawa kika tsallake kika tsallake unguwa ta farko kika tsallake unguwa biyu kika tsallake kika zo har na ai kin san zaki samu biyan bukata ne shi yasa kika zo waje na hmm? kuma gashi kika zo mu a daidai me ka kina ba ta dan haka mu shiga daga ciki mu karasa magana mu ko mu shiga daga ciki fa kace baba ai na gama gaya maka dukkan abin da ke tafe da ni kar fa ka manta fa kai kai ma fa a matsayin uba kake a waje na ai ban da abin ki kuma yana bukatar sarrafa ko ya haka ce ki shigo daga kai kudin na yana sama sai kin taka abu sai ki dauko mana ai kin gani har ba na ai nauyi ba zan iya daukowa ba mhm. ya ba ni fa dama na baki ki je ne dan ka in sare miki gwiwa amma ni na san babu wanda zai taimake ki a cikin su domin sun dade da sanin halin da muke ciki amma su babu wanda ya tunanin ya taimake mu sai lokacin da suka ga dama idan shekara ta zo karshe su raba mana dubu ɗaya da sunan zakka ba wani nake yi wa kuka ba umma domin na san duk wanda ya fita nema dole sai ɗayan biyu ta faru da shi abin da na ci karo da shi a hanyar neman ne yake nema ya zame min sabon ciwo na sha ji daga bakin ki cewa mahaifina ba shi da aboki sama da alhaji cindo kuma su shi ma halinsu ɗaya da mahaifina wace irin magana kike min haka